أعرابي أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله صهرا للأموال أنكر بودغا abdullahi ibn umar yace wani balarabe wani musulmin kauye ya bashi labarin yace ya tambaye shi yace ka bani labarin ka sanar da ni ka yi min tafsirin wannan aya wallazina yakrizuna dhahaba wal fidda wa inda suke tattace dukiya wala yunfiquna na sabilillah ba sa ciyarwa a cikin addinin Allah ba sa ba da zakka قال ابن sai Abdullahi da عنهما يا عبد الله عمر يقول من كنزها فلم يؤدي زكاتها wanda ya tattake dukiyar ko ya koya dukiyar ko ya tara dukiyar bai ba da zakkar dukiyar ba fa wailul lahu yace tsananin azaba bani ya tabbata a gare shi mahallu na imam al-bukhari inna ma kana hadha qabla an tunzala yace ai wannan ya kasance ne kafin ba wai kafin a fitar da zakka ba kafin a bayyana nisadin zakka فلما انزلت يا ان aka bayyana zifadin zakka sai zamo tuhura ya zamo tuhura lil amwali ma'ana duk sa da kake mallaka miliyan 40 miliyan ɗaya da zaka cire din nan ka bayar shine zai tsarkake maka sauran dukiyar ma'ana in ka fitar da zakka ka tabbatar da cewa wannan dukiyar suna tare da datti suna tare da najasa ba ba ba su karkata ba mai yiwuwa wuta ta sanyi mai yiwuwa wannan kaza ba dai dan adam ba ya ta rabu da kuɗi bane duk abin da dan adam yake gudu shine ya rabu da kuɗi ba ka son ka rabu da kuɗi ta hanyar addinin Allah ka samu lada to za ka rabu da kuɗin ba lada dan rayuwar mu da kullum mun kalla gani tun mota na naira dubu shida ya zo in mota ta zo kai dubu mai can kuma sai ka saya a talatin kayan gyaran mota sai ba na naira uku sai ka saya naira hamsin kuma mara kyau ba haka ba ne? tilas sai ka rabu da kuɗin kuma ba lada kuma ga bacin rai to da ana fitar da zakka shine kuzmin amwalihim sadaqatan sai ce ne aka ce هذا عشان تطهرهم وتزكيهم sa'annan ka ce wa salli alaihi inna salataka fatata duk sa'an da kake ba ka so ka rabu da dukiya ta hanyar addinin Allah ka samu lada wannan dukiyar za ka rabu da ita ba lada kuma ga bashin rai kowa ya kwatanta rayuwarsa ya gani قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن عماره اخبره عن ابيه يحيى بن عماره بن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaka ma'ana duk sa'an da kake mallaka kasa da ukiya biyar ba bai zakka ba ta wajaba a gare ka ba dama zakka din tana da sharuɗa guda biyu mallaka kuma ta cika misali kuma shekara ta kewayo ma'ana in aka ce misalin zakka naira dubu goma don ta mallaki naira dubu tara ba wajibi bane ka fitar da zakka haka sai misalin zakka naira dubu goma misali ko nake ban ce misalin zakka naira dubu goma ba sai misali ya tafi hul masal ya ga ce ya ce misalin zakka naira dubu goma dan haka sai misalin zakka naira dubu goma kamar laki naira dubu tara shekara ta kewayo ba wajibi bane ka fitar da zakka aka ce misalin zakka naira dubu goma kamar da naira dubu goma ba a ce ka ajiye naira dubu goma din nan har sai shekara ta kewayo ba a'a ka abinci ka aurar da yarka ka aurar da kai duk abin da zaka yi karin kai duk sa'an da ka kashe kuma kudi ya dawo har shekara ta kewayo wannan kudin da ya kasa da misali ba shine wajibi amma dan kin aurar da yake sai bikin arki sai bikin arki ka kashe ka sai abinci ka sai tufa nan kudin ya rauku ba wajibi bane ka sani an musulunci al'adalci ke ciki da a ce an san hakikanin shari'ar musulunci babu wani sai an ba mutum hakuri da kansa zai dai koki lafiya yana neman ina shari'ar musulunci dan in baka yi aiki da shari'ar musulunci ba za ka yi aiki da shari'ar shekan za ka yi aiki da shari'ar ka za ka yi aiki da shari'ar turawa za ka yi aiki da shari'ar kowa ne ne sa'annan kuma karshen rana a fita ba wani natija da za a samu ranka ya ɓace addinin ka ya lalace ba za su yi maka komai ba duniya har lafiya ليس فيما دون خمس أواق صدقة wa laysa ma duna khamsi zawdin sadaka haka kuma in kana mallakar raƙuma kasa da guda biyar ba wajibi bane ka fitar da zakka wa laysa fi ma duna khamsi awsiqin sadaka haka kuma hatsi in kana mallaka kasa da wusuki biyar ba wajibi bane ka fitar da zakka mahallu shahid قال حدثنا علي قال حدثنا علي سمعه دائما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أن أن أقدم أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسميت وأطعت أبو ذر kenan kun ga manya manyan waliyan Allah manya manyan sufaye kenan in suka zaufi in sufanci na da suna a cikin musulunci to manya manyan kenan su Abu Zar ne da fa'ida wata rana sayyidina Usman ya kira Abu kai ne kake cewa sayyidina Abubakar ko yace a ba haka ba ne yau ba haka ba ne abinda dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. shi yau wanda yake shi ne wanda yake yadda yake zamanin manzon Allah har zai samu sani ni kuma yadda nake zamanin manzon Allah ban canza ba har yanzu abu zarin ya zama mutum ne baya tsoro la ya kama billahi law mata la'imin shakkar da suke ji baya tsoron kuma in gaskiya wata rana yana tafiya da rigarsa riga mai kyau kuma yaronsa baransa ko menene yana shi ma ya sayo riga mai kyau ana tafiya sai a rasa wani ne yana bai a ciki ko wani ne mai gida sai abin ya ja hankalin mutane ba su mamaki ya abazarin ne ya faru ne ai al'ada ce mutum ba sai kai ka sa mai kyau aska biyu ya ba sa'annan yaro ka bashi wanda tsohon riga ba tsohon riga ba ya sa mai kyau kai ma ka sa mai kyau wane ne mai gida kenan sai ce ai abin da ya faru shine sabab turajulan fa'ayyartu hu bi ummi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaka mur'un fi kajahiliya ikhwanukum khawalu khawalu فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما لا يطيقونه وإذا كلفتموهم فأعينوهم dama abu zarri abin da yake so ya fi mai manzon Allah ya faɗa sai ya fito ga shi ya sa riga wundiya ko askabi ko malum malum misali irin wanda suke sa wannan lokacin kuma ga yaronsa mai hajimin sa kuma ya sa irin wannan yana tafiya sai suka ce me ya faru sai ce ai abin da ya faru shine wata rana mun yi fada da wani mukayi zage zage sai na aibata shi da uwarsa nace yabna sauda kalmar da ya faɗa kenan yabna sauda dama ba suna ji da kansu ko wanda yake yafi wanda yake baki a cikin su sai ga ana gare shi bisa ba sai nake da yabna sauda wannan kalma da manzon Allah ya ce a ayyatahu bi ummihi kana aibata shi da uwarsa innaka mur'un fika jahiliya kai ka ganka Abu Zari kana da sauran maguzanci dan me zaka aibata shi da uwarsa me yana tun uwarsa dan ta zama baka ko ya zama baki sannan sai manzon Allah ya jawabi yace ikhwanukum hawalakum ɗan uwan uwanku ne Allah ya sa suka zama fadda ku suna muku hidima wanda yake mahin ba ba dan adam bane ba mutum bane ba ya jin ƙarfin abinci bai san bambanci tsakanin abinci da daɗi da mara daɗi ba ba ya san bambanci tsakanin komai to Allah ya sa rayuwa ta zama wannan ya zama mai gida wannan ya zama barasa ولو بسطنا رجلي لبغوا في الارض كيسا سي wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza Ke sa manzo Allah ce ɗan uwanku ne Allah ya saka ka zama eh, ma'aikata a gidanku ko baran ko kadiman ke sa duk wanda Allah ya sa dan uwansa ya zama karkashin ka shine khalilinka falyusimhu mimma yas'ab ka ci da shi daga abin da kake ci ka ci fatan da shi daga abin da kake fatan da kanka kada ka dora masa aikin da ya fi karfinsa in ka dora masa aikin da ya fi karfinsa ka kai masa masa dokan da manzon Allah ya faɗa kenan tun da Abu Zarrin ya ji shi kenan sai aka zama ba bambanci tsakanin Abu Zarrin da hadimin sa Allahu akbar ai riga za a yi sai a yi iri ɗaya gashi in abincin ne ba shi ne zai je tattaro zai je yake fare ya zo yana zaune bakin kofar gida an yi girki duk kanki ya shiga hankinsa sannan a canye abin tunda ana ba shi albashi tunda ana nisa kaza kaza yana ji yana iya yawo shi ma Allah ne ya ajiye shi nan baka sani ba gobe ya za a yi ya za ka zama to Abu Zarrin kenan to wannan hadisi wata rana Abu Zarrin sai aka ce suka je shi da Muawiya suka yi musu a cikin يكنزون الذهب adh ولا wal fiddata سبيل الله yunfiquna بعذاب sabilillahi كيف bi'adhabin alim sai su wannan ayar cikin alif kafir da kafirai take sai Abu a da mu da su duk ake nufi da wannan aya sai matsalar sai zafi sai suka ga mu'awiya shi yana da yana da mulki eh, Abu Dharr dan me zai ga sai daga mu kenan sai mu'awiya ya zana ma Abu ya izana ma Usman zuwa Madina ya ce ya halifa abu zarin fa zai kawo abin da zai kawo damuwa kaɗan don abu zar yana cikin wa'anda suke ganin matukan da ke abin da za ka ci yau da gobe abin da za ka tafa abin da ya sama da aka harama ne ka aji ka ciyar abu zar yana cikin wa'anda suke ganin tara dukiya matukan ka samu abin da zai wadatar da kai ma za da ala zalika ya fita haramun ya zama kan sai ka siyar gobe ba Allah da ya bayar yau yana nan gobe an bai imani ke da tawakkali ko sai suka ga zai kawo dan damuwa su kan sai muawiya zana su duka suna sham muawiya shine gwamna a can zamanin sayyidina usman to sai sayyidina usman ya aika takarda da wata bukata ta samu aka aika sai aka ce to da ma an kaje ka ce ma Abu Zar ana neman sa Madina Khalifa ana neman sa Madina ba wai ni da sai zai ba a Khalifa na neman ka zo Madina ba zai iya siya ba sai ya menene ya faru sai ai mutu muka yi fitani na da Muawiya shine nake wallazi ne yake zuwa zahaba wal fiddata tana aiki kanmu tana aiki kan kafirai shine duk wanda ke a cikin ahlul kitab ne to shine abin yayi kamari musu ya yawa na fada ya fada to shine yake ganin ban isa ba kenan ko menene ko yana ganin zan kawo damuwa a cikin rayuwa to shine sayyidina Usman da suka fahimci matsala Abu Zarri yana da wa'ansu matsaloli ne da suke suna da wahala duk tasawufancin da sai ka gaza in za ka bi tsawon Abu Abu Zarri dama من Allah الله rahimallahu Abu الله ya ذر wahdahu wa ويموت وحده wa وحده to da haka ya faru a cikin Madina sai sayyidina Usman ya gani yake ya Abu Dharr me kake gani za ka fita zuwa rabi zaka zauna da cikin madina ba a tilastawa ba ne amma ba abin da suke so sayyidina usman ba abin da yake so sai maslahan addini abu zarrin ba abin da yake so sai maslahan addini yasa duk abin da aka fada mutum sai shi ya danne hakkin sa ya take jin dadin sa don musulmi su fadi yasa sai kaji ake imamu malik a khalifa ya masa bulala ya masa duka har yayi ya yayi ciwo ina almajirai imamu malik miliyan dubu nawa din nan a a imam malik ba sai taba ce mafi tashin hankali ba sai a zubar da jini tsakanin musulmai gara shi ya ɗauki nauyi za ka iya za ka iya su manyan sufaye ke imam malik shi ne abokin sa almajirarsa ya haifu ya haifu laifi an koma jin daɗi a kawo mai kwadon da zami ko askabi ko menene sai ya ce masa ya kai ya haifu ya haifu laifi wannan abin da haka ba haramun bane tun da halarci to amma tun da ka rike hanya ta ilimi kamata yayi kai abin da za a kore ka in almajirai ka da jama'ar ka suka ta shagala da duniya abin da za su yi da shi almajiran ka da jama'an da suka tara suka ga ba abin da ka bada da bishe duniya sai tara dukiya to menene a aikace ne kake ilmantar da su me kake karantar da su zai fi tasiri sai sa yake ba laifi Tun da halatta kuma bai kai hajjin farna ba to amma fa kai shugaba ce kai shugaba ne na jama'a kai mai tarbiyyantar da jama'a ne duk sa'an da suka ga himmacin shugaba irin ɗaurara rawaninka irin rigarka irin tafiyarka shin mun biyar ka suke yi yasa iskan ka shigala da duniya to sai ba sai ga su manyan malamai ɗin sai su watsar da duniya su rike ta da hannun hagu sa'annan a lafira addinin musulunci da hannun dama sai sai ibn al-musayyib yace shi yana kasuwanci ne dan ya samu kuɗin da zai fitar da zakka ba dan haka wai dan ya fitar da zakka ya cika kunne guda biyar kuma ka da kuɗi ya ba fitar da zakka yace yana kasuwanci ne zai sayar da mai sayar da wani dan ya samu kuɗi ba wai dan ya tara dukiya a'a dan ya fitar da zakka ya cika wannan rukunin da shi ne imamu malik yace ma yahya ya kai ya ya na ji labarin abin da ya faru an so ma hawan martsandi an so ma da datsun an so ma hawan faru da an so ma sa askari, an so ma to tun da halarci ba haramun bane ne kai wannan to amma malami ya kamata ka san da zaka tafiyar da rayuwarka malami ya kamata ka sayar da zaka tafiyar da rayuwarka don al'umma na koyi da kai da haka bane to shine sayyidina Usman da shi ma Abu Zarri in ka ga me zai hana ka koma ka dan ja ka je bakin gari ka je ka fita waje to akwai wani kauye rabiza inda abu zar yake na hayar in ka fita madina hanyar za ka hanyar ta daga rabiza sai sunan wurin kenan sai abu zar ya fita zai zauna yana zaune wurin hayya mutu aka binne shine malamin suka ce tasdikan da qawli sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abu zarr ya'ish wahdahu wa yamutu wahdahu wa yudfan wahdahu aka ce da ya mutu ma an rasa waye zai binne الله أكبر amma yana cikin manya manyan sahabbai da manzon Allah ce ya aba zarri inni ara sau wa anna abu sa'id al-khudri ya aba sa'id al-khudri inni ara sa'id al-ghanam wal badiya abu zarri yana cikin manya manyan zuhad na sahabbai shi yasa yake tabbatar musu yana cewa ai ba cewa nai na ji abubakar ba da sayyidina usman ya kira shi ya kai abu zarri kai da kake cewa ka fi abubakar ce a'a ba haka bane abinda dai na ji shine manzon Allah yake fiyayyen wanda ya fi ku shine wanda ya saura yadda yake zamanin manzon Allah yace ni kuma hajjar zuban canza ba ina dan yadda nake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar duniya ta bude dukiya ta yawa har aka zo zamanin sayyidina Usman yace yana nan yadda yake daren da kan yadda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda Abu Dharr irin su Abu Dharr da kaman da makamantan su waye zai haka in kana so kai wannan aiki ka ce kai ne kaza kai ne kaza wallahi kai ne kaza duk duniya sun cika an ba ka kauce hanya da zai ga kowa sai duniya Za maka ce lalle sai an ce na sufi ai kuna bata hanyar sufaye kenan wallahi sufaye da sun san da haka wallahi sai sun fitar da ku shi ne yake tabbatarwa yake wallahi da a ce za su tsora wani bawa a kai na su ce shi ne shugaba na biyu ce da na biyu abu zarri ya ce walau ammaru alayya habashiyar sami shi wa don manzo Allah ke isma'u wa asi'u ko da an tsora muku wani bawa ne mutumin habasha قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجويري عن ابي العلاء عن الاحنف ابن قيس قال جلست وحول السند وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء ابن الشقيق ابن الشقيق ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملئ من قريش yace na zauna a cikin wani taro na Qurayshawa fa jaa rajulun khashinu sha'ari za Abu Dharr hajjar zai fi bai canza ba ko hashinu sha'ar wani wata riwaya hasanu sha'ar hashinu sha'ar sai wani mutum ya zo mai kaucin gashi wasu bi wani hai'a da tifa shi nan ka gan shi ya rasu shi ɗari bisa ɗari hatta qama alaihi tsaya ya sallama, kuma kala sa'an nan ce bashiril kanizina bi rabtin yuhma alaiha fi nari jahannama yace kai wa masu tara dukiya gatse ko ka sanar da su cewa za a yi musu azaba bi rabti da makamashi wuta na dutse yuhma alaiha fi nari jahannama da za a kona su da ita a cikin wutan jahannama Tumma yiwu ba a halamata sadi a hadu heba. Za a nan a ɗauko wannan garwashi na dutse na wuta a ɗora kan bakin mamman dan adam na miji ko mace har sai ya fita a wannan kafin kafadar dan adam nan wannan. Hata ya rufe min nugbe kaci har sai ya fita daga wannan kafin shirin kafi daga nan. wa yuzau ala nuqbi katfihi sa'annan a ɗora wannan wutan garwacin makamashin dutse a wutan a ɗora kuma akan kashin kafadan mutum anan akan kafadan mutum har sai ya fito bakin nonon mutum saboda kala kala na azaba hatta hamza min halamati sanihi zanzan yana girgiza yana raurawa yana jin zafi thumma walla sa'annan wannan mutumin da ya zo da kamar sufa kaman mai wa'anda yake yana da shiga ba ba masu ni'ima ba sai ba da baya fajalas ila sariyati sai je zauna wani wuri wata da ikihu wajalastu ilaihi sai na biji na je na zauna sa sun ga mutum ya zo da wani irin kamannu na tabbatar da cewa wannan mai gudun duniya ne mai tsoron Allah ne sa'annan kuma ga jawabin da ya wajalasu ilaihi wa ana la adri man huwa yace ni ban san ko wane ne yayi wannan maganan ba fa qultu lahu sai na ce da shi la'uran ural qauma illa qad karihu allazi kulta, sai na sai shi ya fada ma wannan Abu Darrin ke ne wannan magana sai na ce kafin ya ya bayyana yace ai ina ganin wannan taron gungun jama'a din abinda ka fada ni ba su ji daɗin sa ba masu son duniya ne kuma ka zo kana cewa in ba su son duniya rabu da son duniya hankalin su ya tashi ba su ji daɗin da naka ba qala sai ce innahum la ya'qiluna shay'a ai ba sa hankaltan komai me suka sani tun da yake shekara arba'in in ya tashi da safe za shi kasuwa sai kirga kudi wallahi kara shekara ashirin kwakwalwarsa ta zama haka nan duk wata matsala ta zai shiga gashi ba gida shekarar talatin ya tashi ya ofis rubutu ya ya approve ya soke ya yadda ya menene shekara goma sha biyar ashirin wallahi kwakwalwarsa ta zama haka nan da wata matsala ta tashi ya gane shi gida je haka kwakwalwar ta zama yace innakum la taqiluna shay'a ban da duniya mai kusa gaba ba abin da kuka fahimta sai a duniya qala li khalili naji manzon Allah eh, Abu Zalil da khalili khalilu qala sai mai tambaye yace man khaliluka wane ne madadinka قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي شيني من الله صلى الله عليه وسلم sai ce kalan nabi da yake wane ne badadin ka bai ce manzon Allah yace manzon Allah yace ya Abu Zarri ya kai Abu Zarri atubsiru Uhudan kana ganin dutsen Uhud kala Abu Zarri yace fa nazartu ila shamsi da manzo Allah ce ya Abu Zarri tana sanin dutsen Uhud kuwa to sai Abu Zarri ya kalli wurin inda inda rana ke faduwa ta yake manzon Allah zai aike shi wani wuri ne wata bukata yana ganin ga kuma rana ta kusa faduwa ke in manzon Allah ya ce me matsala bai san me manzo Allah ke nufin ya fada ba فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار sai sai na kalli rana menene ya saura daga cikin sauran rana har na ta fadi wa ana ura anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi haja yana fatan cewa manzon Allah zai aike shi zuwa wata bukata qultu na'am sai ce manzon Allah eh, ina ganin dutsen Uhud qala sai manzon Allah ya ce ma uhibbu anna li Uhudin zahaban أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ka'idan da abu zarra ya ajiye yake manzon Allah ce ya abu zarra kana ganin dutsen uhudu sai yake eh sai manzon Allah ce wallahi da za mallaki dukiya kwatan dutsen uhudu ban damu ba ciyar da shi duk baki dai sai dai dinari guda uku abincin yau da biyan baki da yanta yanta wuyayi sai na ciyar da duk mahallin shahid abu zar yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ni to sa'an nan sai manzon Allah yake sai abu zar yace wa inna haula ila ya'qiluna waɗannan taron da kake gani ba sa hankaltan komai inna ma yajma'una dunya ba abin da ya dame su su tara duniya wallahi la as'aluhum dunya wa la astafihim an dini yace wallahi tun da ba abin da ya dame su sai duniya ba zan nemi duniyar tasu ba ko ba zan nemi fatawa wurin su cikin addinin Allah ba su wanda ya sa duniya gaba kada ka nemi fatawa a wurin sa kai da shi duk za ku halaka abin da kake so din nan shi zai gaya maka ba dai kanka ba Abu Zar yace ba na bukatar duniyar su duniya ta je ta mutu nan kuma ba zan taba tambayar su wani abu da ya danganci addini ba dan me yana addini ya ne ko duniya duniya ce ita ta dame su tara duniya su wanda tara duniya ta dame su shekara goma ashirin talatin sai a waye gari baya hankaltar komai sai dai kirga kudi ya tafi da kirga kuɗi ya aji ya kwana yunwa ko mara rashin lafiya ɗan uwa ɗan uwansa matarsa ƴaƴansa makota hakkin talakawa da yake zakka bai bayar ba aikin alheri bai yi ba sai dai a ci riba a tara an ci riba an ci riba an ci riba da ba kai ne ilmi bi ibasil masuba da rabbi ba ya isa haka sai ka gina lahira kuma amma a tara a tara a tara rana ɗaya kike sai da a ce mutum ya mutu abin da ka shekara hamsin kana tarawa za su ɗau kwana hamsin sun lalata duk baki ɗaya kuma ana nan ana yi ma hisabi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa'annan matsalolin duk ba su gaban ka kasuwa ce take gaban ka tara su kuɗi sa'annan ai ma hisabi ina kai ya aka yi ka tara dukiya? halal ko haramu ta wace huska ta ciyar da wannan dukiya halal ko haramu wa'annan tambayoyi guda biyu sai ka ba da jawabin sa'an nan ka tsira ba haka ba falwailu kullal wailu yace wala fihim an dinillahi hatta alqallaha ina manyan sufai za a yi koyi da buzarri Zarri hmm? da wahala ko ana son a ci na ko a tara duniya a tara dukiya a yi tsaine ne da sa'an nan kuma a ce sufaye wallahi hanyar su daban hanyar ku daban babu infaqil mali fi haqqihi yace babi dake bayani, ciyar da dukiya a cikin haƙƙin قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها haka manzo Allah yake ilmantar da mutane an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ake cewa ibnu ab ibnu ummi ab abdullahi dan mas'ud kenan shi duk da ba shi da jiki ba shi da girma ba shi da menene amma ba shi da dama cikin daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yana cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wata rana za mu kawo fadalan mu karanta da da cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hasada illa fitnatayn babu farar hasada abin da ake nufi da hasada shine tamanni zawalun ni'matil ghaib dan wani na da kaza Tana jin zafi kana Allah Allah ya rasa abin koda ba samu waje ake ce ma hasada hasada ba ta da kyau to wannan wannan ita ake ce ma farar hasada ma'anan farar hasada shine manzo Allah yake babu farar hasada sai cikin abu biyu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi mutum ne Allah ya bashi dukiya sai Allah ya sa ya fi karfin zuciyar kan dukiyar yana aikin alkhairi ya ba da zakka ya ci da marayu ya ci da matan da ba su da aure ya gina masallaci ya gina makaranta ya nemi marayu ya je likita asibiti marasa lafiya suna kwance ba su da magani suna jira su mutu da kai shi ya musu aikin alkhairi haka manzo Allah ya yake wannan shine abin wa shi ne abin gifta shi shine zaka ta cewa ina ma da Allah ya bani dukiya ni ma na yi irin abin da wani yake yi manzo Allah yake inda gaske kake Allah zai baka lada har na biyu wa rajulun atahu Allah hikmatan wani Allah ya bashi ilimi da sunna da aiki da ilimi da sunna yana gwad yana karantar da addinin Allah yana yada addinin Allah kace ina ma da Allah zai bani zai azurta min ilimi sai nayi irin abin da wani yake yi manzo Allah ce inda gaske kai a cikin zuciyarka Allah zai kai ka matsayin wannan zai baka irin wannan lada Allahu ma'ana abinda manzo Allah ke nufi shine dan mutum ya tara duniya ba ya aikin alkhairi kada ka ji zafi ko da wasa kada ka halakar da kansa yake don an ce wala yajiku na fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim wanda za shi zai shiga azaba kuma menene abin mushi hasan menene abin damuwa wannan abin da ya tara sai sai yana masa azaba ranar tashi kiyama haka suke so to wanda ake son kai koyi da shi shine wani Allah zai ba shi dukiya kuma ya sa dukiya ta fitar sa shine zai zama yana bauta wa duniyar dare da rana wani kuma sai Allah ba shi dukiya sai Allah ya tsora shi kan dukiyar ya fi karfin dukiyar baya tsoron Allah don shaidan ne Allah ce a shaytanu ya idu kumul fasra, wa ya'murukum bil fahsha'i Allah madaukin sarki ga dama ya baka dukiya sai ce dai ga maka in kai abinda Allah yake kai za ka talauci ma'ana za ka yi abinda Allah baya so ka wadatu in kai abinda Allah ke so sai ka talauci wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman zuwa yana cikin suq dhann billahi Allah yake ka fitar da zakka ka ciyar ka nemi, manzo Allah yake ma naqasa malum min sadaqa Allah ya khudh min amwalihim sadaqata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallim ma'ana ka karbi ka karbi zakka dan ka tsarkake su ma'ana zakka da sadaka da aikin alkhairi duk tsarkake dukiyar su sai ya dai maka a'a in ka ciyar kuɗin zai kare in Allah yana sai raba ka da dukiyar ne ya kawo ta ya koro ta ta ya hana ka dukiyar tun farkon fari Allah ba yana so ya haraka ya hana ka dukiyar bane kuma adalci na Allah madaukakin sarki wai abin da ka mallaka ka mallaka zaka kasa 40 ka cire ɗaya bisa 40 ka bayar ɗaya bisa 40 a gwada mu inda ake kira haraji ɗaya bisa 40 ɗaya bisa 40 kana mallakan miliyan arba'in miliyan ɗaya za ka cire to amma wannan miliyan ɗaya da za ka cire sai ke ɗan ya san yadda zai dan ya saka kautan jahannama saboda wannan miliyan talatin da tara ɗin nan duk ba za su biya ma bukata ba sai wannan miliyan ɗayan ka ke kallo in na na sa shi account deposit account wata uku zai jawo kaza wata uku zai jawo kaza wata kaza zai jawo kaza duk abin da shekar zai saka maka ke sai ya sa kamar da cewa Allah ya mallaka ma Allah ya ga dama zai kwace yau to shine wa'annan mutane shi wani Allah ya bashi dukiya sai Allah ya sa dukiyar ta fi karfin sa shine wahala yau shine cikin jirgin sama gobe za ka kaza sai karbo ba har ban daki sai za sa talfo yau shi za ka huta dakin barci talfo jikin room talfo ban daki talfo ko ina ma'ana ba ka sai da kanka ka san ba ka da hutun duniya kuma wallahi haka ne ba ka da hutun duniya har kabari har lahira kai ne yau kana gida kai ne gobe kana kaza kai ne gobe kana kaza baki daya ba za ka taɓa tsayawa tsakaninka da Allah wannan dukiya da Allah ya mallaka min baki ɗaya na gida da waje na yi lissafi yadda Allah ke so na kwanta ke ɗan yaje a'a ba za ka taɓa yin wannan ba me imani shine zai fitar da kaɗan a ciki ya yi dabara ya yi hila ya ɗan rarraba naira za ka za, sauran ya ajiye in yi baki zai fiyar da shi ka kira ke bayar da shi shi zai hakkin wani za ka kuma saka take yawan hakkin talakawa kuma za ka yi kanka dabara Allah madawacin sarki ya kira ya baka ba da karfi ka ba da baraka ban yana so kwacewa biyu to dan ka dauki abinda Allah ke so kai nan sai ka talauci babu riya'i fi sadaqati babin da ke bayanin in mutum yayi sadaka yayi riya ne ke gare shi li qawlihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki da yake ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ya ku waɗanda kuka yi imani Abdullahi dan Mas'ud yake duk sa'an da kaji Allah yake ya ayyuhallazina amanu ka ba da aron kunnen ka za ka ji wani alkhairi ka ɗauka ko za a sautar da ka za a gwada maka wani kari ka kauce sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya da Allah ina mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka haɗa matakan addini guda uku baki daya saboda imani in aka ambace shi kadai ne fa innaha kalimatun idza jama'at istarqat wa idza istarqat ittahadat kuma musulunci da imani da ihsani kowanne sai dauki ma'anarsa amma ka ce musulunci aka yi shiru imani ya shiga ciki aka ce imani aka yi shiru musulunci ya shiga ciki to sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah ai kuka yi kalma kuka tsaye da sallah zakka hajji azumi sa'annan kuka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzannansa da ranar lahira da qaddara khairihi ko hulwihi aw murrihi me dadi ko mara dadi sune ya ayyuhal ladina amanu sadaqatikum bil manni wal والأذى kada ku ɓata sadakanku da gori da cutan baka kada ku ɓata zakkanku ko sadakanku da gori da aibata mutane ai mu muka yi ba don mu ba da ai kaza ai mu ne kaza ai duk abin da kai ya bata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamar wanda yake siyar da dukiyarsa dan riya dan a ce shi ya bayar shi ne ya ɗauki nauyi shi ne yayi kaza shi ne kaza ga mutane na kwance a cikin asibiti za su mutu da yunwa za su mutu da talauci za su mutu da rashin magani duk aka dora ka shugaba shugaban kasa ko minista ne ko gwamna ne ko malam ko wane ne duk wani shugaba farkon abin da ya kamata ka yi al'umma za ta fita biyu akwai masu ƙarfi akwai marasa ƙarfi raunana wane ne ya kuma da fara kai ma waɗannan da ke kwance su za su ci su masu su daga farkon abin da za ka yi shine asibitoci kowa ya san ba magunguna sai a je a bincika wata tana nan tana cutar da tsari ba ta da kuɗin da za a je ji injina ba ta mijinta ba shi da shi ubanta ba shi da shi tana zaune tana jin takaici za ta mutu da takaici wani yana kwanci ba shi da lafiya za a mai operation za a mai aiki ba ba isassun likitoci ba kayan da za a mai aiki sai ya je ya saura kuɗinsa ba shi da kuɗin da zai ci abinci yana zaune yana jiran ya mutu da kai wani yana kwanci ba shi da lafiya an zana masa magani abin da zai ci ba da shi ba zai je so magani wa'annan duk suna kwance haƙƙin na kan al'umma sa'annan a manta da su baki ɗaya yaya kasa za ta zauna lafiya ainihi ka san menene yake kawo rashin zaman kasa lafiya kasa ba ta zaune lafiya dan me menene sababi in ka san menene biyu dan ka tara mutane nan ba duk sun je sun je kasan maka sun addu'a Allah Allah da ke maka shine yake san Allah da Allah yake inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi gaskiya ne akwai wurin da ake karban addu'a akwai lokutan karban addu'a amma ko amma Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bawan Allah ka san matsayin shi ba wurin Allah kula ga shi kadai sai Allah ya saka mana da azaba shi ɗaya ba mu sani don manzo Allah ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azaltuhu bi harb wani bawan Allah ne baka sani ba manzo Allah ce rubba asafa akbara an yakuna inda Allah afdal wani za a gani in an rage ma baki ko ba tun kuɗe shi za yi saboda talauci sufan sa ba ta da kyau ba wurin Allah ya fi mu duka baki daya wannan in aka wulakanta shi sai Allah ya sauka mana da azaba baki daya an ce inna ma tusaruna bi du'a fa wata rana manzo Allah na zaune cikin masallaci sai wani mutum ya wuce yana ji da kai gashi nan yalla bai ya isa ya cika yana yana cika yana menene manzo Allah ce man haza wane ne wannan aka ce ai wane su ce nan yalla buka duk gidan da ya buga doka yana son aure za a aure masa akwai yankan Madina nan duk abin da ya fada za a jin masa sai manzo Allah ce to babu laifi bai kuma wani yana zuwa sadaka gashi ba ba abin azgani abin ayaba ba ba wani abu ba manzo Allah ce wane ne wannan da ce ai wannan ya ayyuhan nasu kenan duk gidan da ya nemi aure wai zai aure masa ne yake mallaka sai manzon Allah ya ce la min ul ard min zata hada khairun min yake wai da kuke gani cikin a cikin kasa irin sa miliyan wannan ɗaya ya fi tsoron Allah kamata ya yi musan menene sanadin sabbin rashin kasa ta kasa zama lafiya bayan Allah na nan wulakance ba su da abin da za su ci suna kwanci jin tsaki mutum na kwanci a asibiti ba su kila ba iska ba kariyar sauro ba abin ba ruwa an ɗauke ta kuma yana kwanci ba shi da lafiya yana jiran mutuwa ta zo mai a cikin ta kai kuma wannan yana da haƙƙi a cikin daura tun da ba iyawa wannan ka je ka taimaka masa tsakaninka da Allah ka daga hannu Allah in dan kai nayi Allah ka ba mu zama ga lafiya ku gwada mana ku gani dan mun tashi mu duka kan zalunci mun je muna ta addu'a shekara na ana yi Allah ya inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin ba shi ba wanda zai tilasta Allah Allah ya ce Allah baya canza wa mutane halin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ya saka su cikin wannan abin in kuka canza sa'annan sai mu daga hannu shi ke nan takan ɗaya yawa sai Allah ya karbe mu amma wannan hali na ciki a ta tasarrufi a cikin zuciyar daula baitul mali nan mutane na kwance wani baya da abin da zai wani ba shi da lafiya wani yana nishi wata tana da kaifi wani yana kiran ya mutu da kaifi ya san in akwai magani za a magance shi bai da shi iyayensa ba su da shi ba ta da shi mijinta ba da shi wane ne gatan Allah ya kawo dukiya hakkokin mutane ya fita hannunku sai an ba kowa hakkin sa annan a zauna lafiya in ba haka ba duk addu'a duniyar nan shi ne Allah ya ce wanda yake ciyar da dukiyarsa saboda riya ba ya bada gaskiya da Allah da ranar ya ayyuhal ladina amanu la tunfiru sadaqatikum bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir fama saluhu kama sali safwan yace kaga misalin wanda ke yin aiki da riya ka ce babban dutse ne ko marmarar dutse da kasa ke cike turbaya akai akai ma ruwa mai kimbin yawa ruwa ya yin wanke wannan dutse fatar kausar da la ya muna ala ma'ana babu komai a kan dutse haka kake duk aikin da kai shekara ɗari da kayi riya ɗaya ko shirka eh, aikin da kai ita ne ya fata baka da lada haka aikin da kai duk in kai shirka ya gama lalace to shine yake babu infaqul mali fi haqqi babu riya'i fi sadaqati وقال ابن عباس Imam Bukhari sai dauko zantuttukan sahabbai yana fassara hadisai ko ayoyi don dama mun fada Imam Bukhari yanda yake ƙwararre a cikin hadisi haka yake a cikin tafsiri haka yake a cikin luga haka yake a cikin fikihu kawai fahimtar sa ce ba a yi ba in ka fahimce shi ba ka bari sai ka karanta menene ke cikin sahih bukhari dan shi ne zai kama hannunka daga Kano ya kai ka Madina ga ta ɗakin manzon Allah ga ta tare da manzon Allah ga ta ma'ana kana kallon rayuwar manzon Allah cikin ne kunnen duniya kenan ku kana kallon rayuwar manzo Allah cikin talabijin kana zaune garin ka manzo Allah ya shiga ya fita ya ce kaza ya yi hani kaza suna tafiya kaza ga abin da zai faɗa da'iman tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malamai suka ce shi ya fi wanda zai gwada maka alwala za ka yi alwala ka ruwa mai tsarki ka fara da hannu ka yi kaza har zuwa karshe ya gwada maka alwala da za ka gama rayuwar kana alwala sallar ka tayi alwalarka ta yi Allah ya saka masa da alkhairi amma wanda zai ce maka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo aka kawo ruwa yayi kaza ya fara kaza yayi kaza har ya kai karfi yace wanda yayi kaza yana da kaza duk sa'an da ka zo za ka yi alwala zuciyarka tana ina in dan ka koya zuciyarka na kan wannan malamin da ya koya ma a cikin littafin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka an yi daidai amma in ka koya anan duk sa'an da za ka yi ina zuciyarka take kuma kowa ya san federal government ya fi local government ku. kana da alaka da federal government zaka ce a'a sai local government ko daga ko hanki kai tsaye in za ka zana application ga federal college of education ga college of education na kumbusa ina za ka federal government ko saboda ne ko ce ɗin ya kare federal ne ba yadda ba ya ani sai ba an so aiki da ba an so aiki duk ma'aikatan federal to sai kaga sai kama local government da federal government da local government ko gwadaga ko aji. tsakanin ka haka kake tsakanin kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mako ka dauki abu kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ad da zaka yi karin da din kana tune da manzon Allah ne malamin ka yana koya maka sai ka ce a dan ne ina ka fadi wannan ai an wulakantar da malamai to shekarun da kai baka damu da manzon Allah ba da hadisi sa kai ka girmama shi kenan in aka ce lazimul mazhabi madhhabu me ya ka ai wanda bai dauki aikin mu tukan malamai ya aiki da su ba ya wulakantar da su in muka dauki wannan ka'ida wanda bai dauki da shi manzo Allah ya aiki da shi ba ya girma girmama shi kenan eh to shi yasa malamai suka ce a'a lazimul mazhabi ba mazhabi bane kuma ba sakaci bane sai a wata kila lokacin da yake fadar wannan magana da yadda aka yi da cewa a'a to shi ma manzo Allah baka da shi aiki baka da shi magana su kai aiki sai shi ma kai wulakan ta to bai la aka yi da wannan ba to shi yasa aka ce ba za a da mutane ba wannan gaura da tabbata a je kawai ana tafi ana tafi sa'an da kowa zai zai fahimci matsala yadda take da gaske sai ka bace zai gyara kace abinda mutum baya so ka ce kai ka gyara shi kyale shi sai tunanai da kansa ya gyara kansa ya sai ku zo ku haɗu kai ma ba su tuna sun ba dai kuma kai ma kana so a cike bane lalle ne ba dai ka faɗa masa ba ya ji ya ce gyaran kake so ko a ce kai ka gyara gyara وقال ابن عباس يتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتي fassarar sandan ai laysa alaihi shay'un ai ba komai a kansa wa ikrimatu Wabilun ikrimatu maula Abdullahi dan abbas ma'ana makarantar tafsiri kenan kaji an ce abdullah dan abbas وارحمنا بما جناح وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تمر به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. When heaven is split asunder, and attentive to her Lord in fear. And when the earth is spread out, and hath cast out all that was in her and is empty. And attentive to her Lord in fear.